أعوذ بالله السلام العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين كما يرحم الله سبحانه وتعالى يترقى من شاء ومن على الخير da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da suka samu da kara mana imani da hima da ikhlasi da kuma rufa mana asiri da muka ce muka fito duniya da lahira da muka roƙo Allah ya azurta mu tsawon ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadir alhamdulillah yau muna sha ramadan na wannan shekara dubu da bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga zuwa Madina wanda ta yi da sha bakwai ga watan biyar na shekarar miladiya dubu biyu da goma sha tara ta haka alhamdulillahi muna nan dai a suratul anfali za mu tashi a aya ta hamsin da shi insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم أذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين نعم الله مدد سلسي yana nuna mana a wannan aya mai albarka irin kisan da aka yi wa kakwarin ƙurai shawa a badar da yadda aka dukiyarsu a matsayin dalila da yadda Allah maɗaukacin sarki ya albarkar da su aka kwanta su aka wulakanta su sakamakon kafurcewa Allah da suka yi da rashin biyayyansu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma fito fito da suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabansa da daɗe wanda suka yi akan shirka da hikima wa gumata da kwadda mutane da hana ku. bin tafarkin Allah da azabtar da sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Bilal da su Yafir da su Ammar da su Sumayya da kisan jilla da ta'asa da kala-kala da hana addinin Allah walwala a Makka to sai Allah maɗaukacin sarki ya halatar da su ya kakkashe su a yakin badar Allah ya ce me yasa yake ka da abi ali fir'auna irin halayensu da arnansu da kutungwilansu da makircensu da zagon ƙasa da fito da addinin Allah Allah ce halin su ɗaya irin da mutanen fir'auna ka da abi ɗabi'arsu irin ɗabi'an mutanen fir'auna da mutanensa والذين من قبلهم da al'ummomi kafin da suke gabanin ma aukama ma duka irin aiki ke ne kan waɗancan da aka halakar nan su ma irin aikin shawa ne suka yi kai. kan auna ya fito na da annabi musa ko bai yi ba ya hana annabi musa ƙasar. ya azabtar da banu isra'ila ya yayyanka ƴaƴansu mata ya bar ƴaƴansu maza ya kautar da su ya yayyanka mata ko ya yayyanka maza tabbas na'am ya yayyanka ƴaƴan su maza ya bar mata ya bauta da bani Isra'ila suka yi ta bautan gumaka aka turo annabi Musa alaihi salam aka zo aka yi munazara ta nuna waye mai gaskiya a wajen jikin sannan su masu sihiri suka yi sujada suka yi sun imani da Allah فرعون يسي بكوشي كما آمنكم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السر فلسوف تعلمون فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأسلطنكم في جذوع النخل ولتعلمن أيكم أشد عذابا وأبقى فرعون يا mutunci har Allah ya ba da shaidan karnan Fir'auna ce wa Fir'auna fi kauta allazi ta tagaw fil bilad wa tasbu fiha al fasad wa tabba alaihim ya bayyana Fir'auna to su yanda Fir'auna da mutanensa da jama'arsa suka yi ta yaɗa ɓarna suka hana addinin Allah walwala suka yi fito na cikin addinin Allah su na hana kasu a teku waɗannan kuma ayyukan su ɗin da su yi kama da na fir'auna su kuma na halaka su a gida shi ne ka da'abi ali fir'auna halin su ɗaya karnan su ɗaya da na mutane fir'auna wallazina min kaulihim da kafiran da suka gabaci ma fir'auna din irin kafiran annabi nuhu zamanin annabi nuhu kafiran zamanin annabi lo kafiran zamanin annabi shu'ai kafiran zamanin annabi hud dukkan su ji Allah haka samu arnan kafiri iri ɗaya ne da juna in ka aka ɗauko maka tarihin kafirai na da za su manzo Allah ya yanzu kaga irin barnan da zagon kusan su da ciki da fito na da masu tara da masu wa'azi za ka ɗauka rana sai suka zauna a kai guri suka yi gayen da zamu gayen da zamu Allah ce shi ya sa muka zama su su ma fata an gane ko Allah ce akhadahumullahu bi dunubihi sai Allah ya kama su ya halakar da su ya musu ukunta da azaba sakamakon ne sakamakon su. Allah ce Allah qawiyyun mai ƙarfi shadidul iqabi kai tsananin hukuma ne in Allah ya tashi kama mutum to inna azahu alimun shadid kamun Allah mai tsananin gaskani inna ba'aka ka la shadid lalle kan Allah subhanahu wata'ala mai tsanani ne wala yu'adhibu azabahu ahadun babu wani wanda iya kai ya kai Allah iya azaba haka Allah ba ta kashi ɗabi'un su akwai kamancece ne da su kauna farnan su na kauna da dukkan safiran da suka wuce Allah ta zalika wannan kamunsu da na yi da azabar da na musu da da rayuwarsu ta canja yanzu ta kuma rayuwar bala'i alake wannan abun bi annan lahalar yubayyiru ni'imatar alaƙe ba na canja wa mutane ni'imar da suke umar da su musiba umar da su cikin bala'i da ɗauko su da ni'ima umar da su cikin bala'i da musiba hatta yughayyiru ma bi anfusihim in su suka fara shi canji wa inji Allah Kuma wannan matsalin da su rafa ila su da matsala ko a arzikin su na tafiya ko matsayin su na tafiya daga ran da manzo Allah ya fito da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullahi suka ana suka ana kayan kuɗin su ga annabi sallallahu alaihi wa sallam suka shiga su annabi Musa ba za su taɓa barin an bai da annabi sallallahu da su suka yi wajen shekara uku amma ka a tsare ma mana a wani shi'ib cikin bishe sai da suka ci ganye suke rayuwa ba a sayar musu ba a saya ba a auren musu ba a sa aure haka suka zauna cikin wannan wahala haka suka zabtar da su yanzu kuma ba su da lafiya suna shugabanci su su Abuja, jahal da suka nace sai sun kawar da addinin Allah suka manta iman zaman lafiya Allah shi ko ta canja musu a na canja musu daga zaman lafiya suka koma menene zaman tashin hankali daga rayuwa da walwala suka koma mutuwa suka kashe su a yakin bada dukiyarsu da ekonomi da tattalin arzikin su ta yana walwala a makka suka tsokano suka fara har musulmi nasu kuma musulmi suka hana hanya daga Allah ya canja musu dukiyar nasu suka ce da addinin Allah za su yaƙi Allah ya ce ka kashi dukiyar da ba musulmi ita ranar kadima dukiyar kadima a alha suka kuma yanzu rayuwar talauci rayuwar kujiki rayuwar kastanci aka zo lokacin da maka ma musulmi suka yi kon kashi matsayin suka ci nasara a kan maka maka ta zama to ne a kashin su fir'auna cikin yana da lafiya ni'iman shi yana cewa hadi anharu tajri fi cikin ni'ima da kwanciyar hankali da mulkinsa ya miƙa ya yi kalmar la ilaha illallah kawai da bi annabi Musa Abu Jahal ya yi la ilaha illallah kawai su bi annabi Muhammadu su zauna cikin ni'ima su suka yi ce su ba za su yi ba ko ba za su bari a yi ba Allah shi dukkan su sai da nisanta musu wannan ni'imar da suka ciki ta zama suka koma rayuwar bala'i da musiba da tashin hankali. Allah ke ba na taɓo mutum sai ya fara taɓa ni. kana zaune lafiyanka da Allah to za ku zauna lafiya amma idan ka ce ka Allah ka hana addinin Allah walwala za ka saba masa ka hana sunan manzon Allah walwala sai ka kuɓuce ka tunkuce ka Allah yake ni ma sai na canja maka duk wani jin daɗin ka sai ka ne sai ka koma rayuwar wahalar tashin hankali فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم Allah lallai waɗanda suke saba ne suke saba addini na saba manzona lallai su yi hattara in ji Allah an su ci hun fitatun wata musiba fitina tana dab da kusan musu أو يصيبهم عذاب أليم أو كموتا عذابا ما سنة تتدبسوا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحكه يوم القيامة أعمى قال ربي لما هشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا ونسيتها وكذلك اليوم تنسى Allah mata hakika take duk wanda ya bijire wa umurnina ya juya umurnina a baya yace shi ba shi umurni ba bai da zan bari ba kai ba zan yi ba to fa inna lahu kan banka Allah ce lalle mutanen nan sai na jarrace su da rayuwa kuntatta rayuwar su za su zama ta cikin kunci yunwa tashin hankali talauci cututtuka rashin kwanciyar hankali haka za mu jarrabe waɗannan mutane kowanne mutum ke cikin fitna ya kagar shi da cikin mutane matukan shi aikin shi saba wa Allah za ta ga wahalar shi daban a cikin mutane nawa na shuru yawmal qiyamati ama musa da shi ko qiyama yana makaho in ji Allah sai ce ya Allah ya aka tashi a makaho yau bayan a duniya ina gani yace sakamakon makance wa ayoyin mu da kai a duniya sun sa muka tashi kai a makaho ai kun mun hukumul umiyun Allah yake su, suna da idon amma sun makance wa ayoyin Allah to za a kasa su a cikin kafin kiyama ina fata an gane ko Allah ma da cikin sarki in ka ga mutum yana kayyara yana wahala to akwai inda yake tabo ni Allah ne ma yake tabo shi ina fata an gane ko Allah ubangiji ya rufa mana asiri yace zalika bi anna Allah lalle shi Allah lam yakun mughayyiran baya taba canja wa mutum ni'ima da yake ciki an amaha da ya mata ni'ima da walwala da jin daɗi da yi ba ala kaumin waɗansu al'umma ko wata ƙasa a ta yi gai zoma da karkufihi sai dai in su suka fara canjawa suka fi farkin Allah wa annan laha shi lalle Allah sami'un yana jin abin da kowa ke faɗa alimun kuma yana sani kowa ne a shakatar da yake yi wannan mutane akwai akwai ni'imar da ta kai aljanna idan annabi a aina yake cikin aljanna amma me ya fitar shi daga aljanna ya dandantan dan itace Allah ta wala ta kaba hadhihi shajara ta kawai zauna ku ci sha فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أن لك أن لا تجوع ولا تعرى إيه؟ الغوث بات با يقوى باب قريشي با وحلا باب قوي أن الله يفتح مسحكين الجنة sana na ido ka taba ganin abin da cikin aljanna ba ima ima da taba jin labari ba zuciya ba ta taba ma hasashe ta hararo irin shi ba amma a annabi adam mai ya raba shi da wannan ni'ima kar ka zo kusa da wani bishiyar balle mata ɗanɗanin ɗaɗan da yake annabi adam shi ya rijaye shi ya zo ɗanɗana rabuwar shi da wannan ni'imar kenan ya abin da ya raba shi da wannan ni'imar da ke sun saba wa Allah kada ka yi sai na yi to haka duk wanda ka gani ya ci wahala da makamantansa ya zama abun tausayi amma shi a karan kanshi ya san akwai inda ya tabo Allah subhanahu wa ta'ala Allah wani gufa mana zalika fa Allah yake kalli to su ma irin waɗannan mutanen har ila yau Allah ya daɗa mai kikawa dalilin da ya sa da canza musu rayuwa daga jin daɗi zuwa zuwa rayuwar kunci eh da ake alishi kauna ne saboda ɗabi'unsu da ayyukansu da ɓarnansu da wa ayoyin allansu da da sunafiwa annabinsu irin na fir'auna irin aiki fir'auna الذين من قبلهم da kuma kafiran da suka da baki ba su ke duk ayyukan su iri ɗaya ne yadda na gurɓata rayuwar waɗancan haka kuma na gurɓata rayuwar kafiran zamanin manzon Allah kuma aka ce gurɓata duk rayuwar wanda ke zai taɓa addini na ranar tashin kiyama ba zai kare ba ɗaya suka ya Allah wani aiki suka yi wani kuma da na kauna da har suka cancanci irin wannan azabar Allah ce kazzabu bi ayati rabbi su ma ya fir'auna in mutane auna sun karyata ayoyin su ne a cikin Musa ya zo musu da shi kamar yadda waɗannan su ma suka karyata ayoyin Allah da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi Allah ta ka halaka mu halaka su mutane fir'auna a ina a cikin kogi Allah ya ce sai ya ce fa ahlaknahum bi dhunubihim kowa da irin halakarwar da muka masa sakamakon zunubansa samun da muka musu da halakarwar da muka musu inji Allah ba iri ɗaya ba ne a'a Allah ce fa kullum akhadna bi dhanbihi fa minhum man arsalna alaihim hasiban wa minhum man akhawatu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihi al-ardh wa minhum man aghraqna وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم Allah ce kamun da muka musu ɗin daban-daban ne saboda zunubansu da laifukan su ma daban-daban ne Allah ce da cikin su abubuwan da muka aika musu da tsawa kawai in ji Allah tsawa akwai da su tsawa su ne kamar su ne ne amudawa ko da adawa su karfin jiki da Allah ya musu sai barna har suna ce amma a haddu da kubata har suna talinjin duniya suna alfahari suna bugun ɗaji ba ya kai su kafi ba ya isa ya fi tare su da ce su ta samu abu har sai musu aiki ba ba su ba nan mutumin ba eh ko kuma in sun bari a ce su yi Allah ce ya fa ganin wanda ya halice su ya fi su karfi ban da su ma da rikin hankali in ji Allah shi kenan sai Allah ya nuna musu kawai tsawa ya aika musu kawai ta kawai tafi karfin kwakwalen su kawai kuma ya fi karfin jikin wannan tsawa sai suka mace kuma man arsalna alaihim hasiban akwai da muka kasa musu iska kawai da azabar da wuta ta gobuwa Mu duka irin su katrina da su abin nan da raba waɗansu ƙasashe da wannan irin iska idan suna kallanta. Sani ya yi da ta ce, "Ya ta tafi da ke." التي ومنهم من أصدقائه أربع أكون مكتشاك يسأل دورهم أساكوين أساكوين كتداري كوي إيه سئلتوا هاي سئلتوا قامونا فما كما تنسوا دوان أنسوا يهودا وا جاء الله سبحانه وتعالى ومنهم من أغرقنا أكون بقومك حالة تنسوا أتدورنا كمتعين كمعونا إيه كوات عند مكحلة تنسوا إن جاء الله سوكوين مكتب سأبو جهد kuma ai annabi ya kira su fir'aunu hadhihi al-umma annabi ya kira su fir'auna wannan al'umma ta shi Abu Jahal Amr bin Hisham shi fir'auna wannan al'umma wato ta bangaren barna da iya azabtarwa yadda fir'auna yake da zulautar yake da kira na azabtar da mutane dan kira ta da mutane ke kasawa haka ɗaya a nan ɗaya a nan ɗaya a nan ɗaya a nan sai a kan mutum a kwantar da shi a bankare shi a ɗaura kafan shi da wancan cikin ya kafan da wannan wannan hannun da wannan wannan hannun da wannan a bankare shi a kallon sama haka yayi wa sumayya haka yake musu abu jahal shi ma ya koyi mugunta irin na fir'auna ya kamata mugu ne mai hana addinin musulunci ci gaba sai manzo Allah ci fir'aunu hazi umma waɗanda aka halakar da su shiƙa waɗancan da tsawa waɗannan aka halakar da aka tashi su a gaban ƙasa waɗannan kuma ruwa waɗannan na badar su kuma na annabi a hadar aka halakar da su kuma yanka ne da harbi da kuka ji kawai kowa da yadda aka halakar da shi in ji Allah da ta abi ali fir'auna wannan su da laifin su na kafiran da aka kashe a wannan irin na fir'auna ne wallazi da min qablihi da kafiran da suka gabata su kasabu a ayatina dukkan su sun haɗu sun yi daidaito sun haɗu wajen karya ta ayoyin Allah da ja da annabawan Allah da su kuma fito da annabawan Allah Allah ki ba halaka lahum bi dhunubihim wa halaka kowa gurbin dhunubansa wa aghraqna ala fir'auna fir'auna a cikin nan sai aka azaba da aka yi masa kawai ba a kana sauran ba Allah ce sai muka da mutanen a cikin duka Allah yanda ya abu na mai cewa shi ne ana rabbukumul a'ala ni ne ubangiji ku mafi ɗaukaka mafi daraja ma kai ban san kuna da wani Allah ba a duniya a duniya ba shi ba Musa kawai ku daina saurara a ni in Allah ku mafi ɗaukaka ba ku da in ba ni ba ba ku gani waɗannan ƙorafai da kofunan nan da kofunan nan duk suna gudana a ƙarƙashi nan a suka suna gudana a ƙarƙashi ka sai za su zama ko saman ka yau wannan kogi shi ne hana halakar da shi ke kauna ido ina ba ta an gane ko Allah ya zama da shi Allah ya ce kullun dukkan su din dukkan kafirai da halakar kanu zalimi na su azzalimai ne wajen shirka domin shirka na zulmun azim babu abin da kai shirka zalunci da su girma shi ne ka buge wa mahalicinka wanda maka komai da komai ka kama wani wanda ba shi ba zalunci shi ne ka sanya abin da bai dace ba a ka sanya abu a inda bai dace da shi ba ta za ka ɗauka wanda bai halice ka ba bai halice ka ba bai huta mata rai ba ba shi ke kuma da shi baka ce shi ne mahalicinka shi za ka rubuta ka bar wanda baka gata ka halitta wannan zalunci ne bayan zalunci na shirka tsakanin su da Allah ga zalunci bayan Allah kuma da suke yi su zalunci bayan Allah su ka karkace su su ka karkanta su suna wulakanta su suna azabtar su zama yi kuma ba za mu bayyana ba kullum kamo zalimi a kansu in ji Allah kan ta'ala zalimai ne wanda suka zalunci zalimi kuma in ya haɗu da sakamakon shi na Hana da kisa a jaza'an wifaqan sakamako ne wanda ya shi kuma zalimi shi ne mutum ya sakamakon shi ko kuma ke kalla wani tantin haka ka ga yadda bot ya tsare ba ai bai ya ta ba ko ya kace wannan yayi ma wannan kaza yayi ma wannan kaza a tafiya ko ya tsira ina so ka san inda aka ka shi إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون أهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما دبكنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانشئ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين الله ما توقفت ترسيته إن شر الدواب عند الله ما في شر حليتا ما في شر حليتا تكي رايوا أدورون كفائي الله أوجن الله تكينا ما في شر حليتا أوجن الله wanda suke rayuwa a doron ƙasa Allah ki tuni allazi a ƙasa ku ne kafiri ki sharri mutum a doron ƙasa in ji Allah wallahi kafuri domin arnan kafuri da ta'asan kafuri idan ka gai ina mai imani dai ba zai iya kallon shi sau biyu ba mulkin Allah ne mulkin mahalicin shi mulkin annabi Allah sannan ga barna a doron kasa shi kafiri duk yanda ya rayu da shi bai yi ma musulunci zagon kasa ba ko ya cutar da musulunci ko musulmi yana ganin shi rayuwar shi ba kusa amfani ba kafiri duk da yake in ya samu ofis ko misali yana ganin ofis ɗin shi inda cutar da musulmi ko musulunci bai yi zagon kasa da musulunci ba bai cutar da al'ummar musulmi wajen ba yana ganin ya yi asarar mukami ya ta wani in ya samu mukami ko da wata bakwai zai yi shi kuma nan da zai yi kan da zai yi, da zubin kasa da zai sai ya ka mamaki sai an yi shekaru a ta amurkan su mulki sharri halitta in ji Allah shi ne kafin ina bauta an gani haka Allah ya ce da ce kafirin kan kaza ko kaza ba kafiri da kusa bai yi imani da Allah bai yi imani da manzon Allah ba bai yi imani da alqur'ani da Allah mafi sharri a wajen Allah ce sai sa Allah ke ni a wajen na nan? ta kami shi musulmi wani faru a musulmi ya gama masu aiki Allah ta ha an da su hibu sai na san ko kuna son su amma ina tabbatar muku wala yuhibbu na ya dalilin da ya su so har abu da nuna da bi kulli saboda kuna imani da Allah ba ran da sai so ka tsayar da bar wannan qur'ani sai ran da ka bar wannan alkur'ani Allah ce to wannan a wurin kun kun kenan amma ni a waje na ni Allah da na halice shi ina tabbatar da babu sharri a hikka a lorin kasa irin kafir in tardau anhum inna Allah la yarda an alqawmi kafirin to je ko in kun yarda da su ni ba na taba yarda da kafiri in Allah ni na halice shi ina fata an gane ya rage naka ka ka ta harkan ka ina fata an gane ko yawa amma Allah ya faɗa shi ya halitta shi shi ya san abin da ya san cikin zuciyar domin a ɗaya ce wa ibala ko kun kalu amanna in kuka haɗu da su kuna hulɗa kuka haɗu da su wajen taro ko ne harkar abin duniya kalu amanna ce mun yi imani muna tare da ku mu tsaye ne mu kaza ne mu kaza wa idza lau abu alaikumul anamila min al idan taro ya watse sai su sake yin nasu tarin suna kare kaga wannan da ya zauna kan shi nan <laughs> ina ma da ma kamar ku kashe shi ina ma da na gama da shi a wajen suna cizon yatsa da ya sama kuka kaje gida lafiya mata kuma ku yi hatsari in ka ku hukum hasanatun tasuhum duk yanda garni ima haka su an shafe ku haka ko ya sace ka fa ya ɗan wuce kawai to za ta kuma da ta amma abun ba ya ci abun ka kadan ce shi a'a dan ka za ka fiu ya ɗan wuce to zai kuma yana bakin ciki amma in ku kum sayyi'atun ba ta ci ta kum sayyi'atun ba idan ba bala'i ko mummuna abu ya ganci ya mamuye ku yace ya kurbu biha suna kwana suna kwana fati suna kwana fati da kungiya sai su kungiya amma Allah ya ce abu biyu za ku bi wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kayduhum shay'an da za ku yi rubuci akan addini na akan musulunci nan da ummudu da ku yi riko da shi da za ku yi haƙuri wa tattaku ku tsorace ni kawai ni ka in ji Allah wallahi babu makirci mai makirci inda ka ku ne da zai shafe ku inda ba wuce yana hannuna in ji Allah ba wuce yana hannuna ina fata an gane ko ألا إن شر الدواب عند الله الذين كفروا هم لا يؤمنون شو أن آية فباحة تنزو أن حكا شين يجيس تنزو أشر بموني في المسلمين a wuce da sauki a kamo babu salati ayoyin da suke bayanin sallah da jibrul walidai da asadaka da zakatu ba a saki waɗanda yanzu irin waɗanda ayoyin su ne a cikin ta da hankali wai suke kawo rarrabuwan kai rarrabuwan kasa suke kawo mai bambancin addinin da da makamantan amma sai a maki da ayoyin adalci su kuma da Allah ya ce yi adalci ina fata an gane Allah ce fahum la yu'minun ta sa taba imani ta sa taba yadda da musulunci nan ta sa taba yadda da alƙur'ani ba sa taba yadda da القرآن لا يؤمنون إلى continuous أبنى تبيئون تنه الله يتبين باسا كما إيماني إن شاء الله سنة باسا كما إيماني كما سؤال النبي القوري أبنى يرجيجي أسلام اللافية سسابع القوري أساكين ونزمن أي القوري أو تكدازا أزونا لافية سسابع القوري الذين آهدت منهم waɗanda in kai alkawari da su kullum kake alkawari da su thumma da ahadahum sai su saba alkawarin su warware wannan yarda ke kulli marratin a kowane lokaci kowane lokaci ba su da alkawari وهم لا يتقون باسا تبا تورم ألا أبسا الكورين باسا تبا جرم مولنا الكورين باسا تبا جرم مولنا يجيب يندع aka rubuta. idan kuka yarda ni da zaman lafiya da su cewa mu zauna lafiya ba za mu taɓa ku ba za ku taɓa mu ba tsoron da suka da alama kamar waɗansu maciya sun zo za su ci nasara a kan musulmi suka ga yawan waɗanda suka yi tanadi da shi a kan musulmi suka ga sun karya wannan alƙawarin. kai da waɗancan su a calculation ɗinsu a tunaninsu yadda suka gani a hangensu ai ranar an gama da musulmi sai su yi maza maza su saba alkawarinsu sai su shiga cikin maciya musulmi sai ka kuma a ga musulmi sun juya da su sun gama da su sai kuma a zo a sace wani alkawari haka su suke in ji manzon Allah in ji Allah subhanahu wata'ala shi yasa alkawari na ƙarshe da suka saba shine yawmul khandaq abin da ake yakin handa gazuwatul ahza lokacin da ƙurayshawan makka suka je suka yi suka hada alayar wato kawanci da kabilu mutane daban-daban daban suka zo za su gama da madina su gama da annabi da musulmi da musulunci gaba ɗaya suka zo salmanul farisi radiyallahu anhu wa ardahu shi ne ya ba da shawara da cewa ya rasu da mu a matsayina na ba farise mutumin iran Eh? idan yaƙi ya zo mana gari mukan so na ƙato tumani da zurfin da sai idan mai tafi kuma yadda zuci bai iya tsallakewa in kuma ya tsarin tsallakewa ya fara a ciki ba zai iya fito a saboda zurfin rami nan kuma ba zai iya tsallakewa ba saboda faɗi rami ya rasulallah haka muke yi mu yi gari mu amma yanzu maka a madina a gabashinka da kudancinta da yammarka duk akwai bishiyoyin dabino haka bayan da doki zai iya shiga cikin bishiyoyin dabino ko wajen da yake kwakwan a buɗe haka inda muke kyauta da zato za su shigo shi ne arewacin madina na ta waɗannan waɗannan saba masajid da wanda suka je umra ko haji akwai ɗansu masallaci da guda bakwai ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana wanda ake biya ta can wajen killace ne to suka ce to nan ne wajen abu ɗaya rasulullah idan muka tona rami muka haɗa da wannan dutse can kuma muka haɗa da wannan to ba ku da mashigi inda za su shigo madina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya muwafaka aka zo ana tona wannan rami amma zo Allah sallallahu alaihi wasallam bai suka wani katon dutse da ba za a iya fasa shi ba Ba zai yi shi da huduma ya buga shi dubu ɗaya sai wani irin wuta ya tara tsatsa Allahu akbar mun ci romawa nasara mun ci nasara ta romawa wannan empire ba a lokacin da muka ce mun kama da amerika yau da isra'ila ce kawai allah ta ji waɗannan mai muke da shi jikin ga ba wa waye waye ta ji abin nan a lokacin ana mamaki ana fama da na cikin dama fa ƙuraishawa nan da yahudu sun da ƙuraiza amma annabi ya ce wai ba an gama an gama da rumawa ya ƙara bugawa kuma ya yi wuta ya ce allah ta mun kuma da daular farisawa Persian Empire da farisa bai suna mamaki suna mamaki masu Allah ya gurgu da zuci to shi ne a wannan yakin ne bayan su kafin da ba'e sun kullo ta wajen su yi attempting su yi kokari su gawatar su su tsallaka su suka ba'a a ciki an harbe su an kake. su daga nan fa hankalin musulmi da fa'e sun koma nan su kuma yahuda suna ta kudancin madina ta can dama suka ana zaman lafiya babu wani haufi cewa a kudin hatsari da a ashe ma malan su a ganin su su yahudan banu kuraiza ai waɗannan rundunar da suka zo yau za su zama da madina musulmai suna fuskantar waɗannan kawai suka ji yahudawa sun bullo musu ta baya garin madina ta ba sai ƙananan yara su tsofaffi a fina. rauna na da ba sa yaki alhamdulillah akwai ta mace da kan ta kashewa da tana musu a kai ta kashe gurgudun mutum uku da sana wani wajen aka kawai musulmai a cikin karfin su hankalin su kai sai suka kuma ana ce ga waɗansu sun bullo tana a sai yahudan banu quraizan shi in ja'u ku min kauke wa min akfara minkum in zabat al absar wa balagat al qulub al hajra wa tadhunnuna billahi az-zununa hunalika yufiya al mu'minuna وزلزلوا زلزالا شديدا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا suna lokacin da majiya suka zo muku ta sama waɗanda ta kasa suna lokacin da zuciya musulmai ma malam sai da ya zo ma alhanashi da nan makogoro irin kawai an tsorata an tsorata kamar ba zuciya zai ya fito zuru zuru wata billahi kuna muna na zato ga Allah shi ranar kawai kun gama yawo ba mafita kawai hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzala allati anan aka jarrabi mu munaifa aka girgiza su suka girgiza girgiza mai tsanani da su kawai suka suka ga kawai ai an gama da su kawai har kai suna cewa wallazina fi qulubihim maradun da masu raunin imani a zuciyarsu dama ai mun sani ma wa Allahu wa rasuluhu illa gurura dama mun san Allah da Muhammadu ai dama yaudara ne kai suka mana kuma cewa ai za mu ci nasara Allah zai ba mu nasara ai muna tare da manzon sa to ke yau mun gama yawo to da aka jarrabe su aka jarrabe su sai Allah ce to ni na isar muku da yaki na karbi yaki eh Allah ya ce wa qallahu almu'minina al-qitala eh sai Allah ya ce ni na isar muku Allah ya aiko kista da guguwa mai ne gama da su goma da cikin kantinansu da abincinsu da yadda mutum yana yawo yan shiga ledoji da eh, abinan takardu suka yawo a sama in suna guguwa mai tsanani har suka ta yawo a sama kawai Allah ya kama da su sauran suka gudu suka koma maka da hamban kura za su gudu suka koma cikin manzo Allah ya ce la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bayza manzo Allah bayan an gama wannan Allah ya fara su su sa annabi ce to kulla asar ta muku yau sai a angurin banu kuraiza. neighbor street to shi ne suka tafi a wannan suka tafi aka kakkashe mazajen su aka bar matan su bijini na gaba daya sakamakon su kenan shi ne allazina musamman ma mafi shakkin mafi sharrin kafirai a doron kasa irin waɗannan yahudawan banu kuraiza inda suka alkawari da su kullum suka saba Allah وهم لا يتقون ما تصورون أن ما tsoro wajen saba alkawari da azumi da yarjejeniya da aka rubuta ina fata an gane ko to duk inda kika da kafiri ya Muhammad ko ku musulmi Allah ya ce ko in ma ta annahum fil hawl irin waɗannan kafirai idan yaki ya haɗa ku idan yaki ya haɗa ku da su filin dada idan kuka garke su to fa cikin, Allah ya ce ku wato ku gana musu azabar da za ta koratar da waɗanda za su zo nan baya nan gaba ina fata an ku gana musu azaba ku musu mugun kisa ina fata an gane ku cikin nasu lesson ku koya musu darasin da ba wanda zai tafo nan gaba cikin safi da ya yi tunanin tafi bi ma'ana kada ku sassauta musu ku musu mugun kisa ku musu mugun bugu ku musu muguwar kuka da azaba a filin daga yadda duk wani gani sai ya firgita nan ga yadda ba za su taɓa tunani ko na baya ko waɗansu a wuta kawai su ce za su takale ku ba kada ku yi wasa da su matakan daga ta hana ku da su. Kuma tarka fannahu ki harbi idan har ka haɗu da su ka su ko suka haɗu a filin yaƙi fasharri bihi wato ka koya musu darasi ka musu mugun kisa yadda man halfahun yadda masu zuwa nan gaba za su tsorace ku da allahun ya zakarun takan yi na nan gaba ku su ku canja musu tunani da ainihi daga yau daga yau ne a zauna lafiya me ne ta a ah, mu muka ga abin da muka gani Allah ta ya ce haɗa ku kuma musu hawa fawa wai an yi sulhu kullum na rashi da suke bukun da za ku musu yanda na gaban ku ba za su yi tunani su taso muku ba ku canja musu mai ku canja musu tunani yadda suke ganin ku gidadawa marasa tsari marasa ƙarfi marasa haɗin kai marasa tanadi to ku da musu wannan tunani ku nuna musu ba haka kuke ba ku musu haka ne in ji Allah wa in ma ta wannan min khiyana kan, duk lokacin da kuka yi yarjejeniya da agreement na zaman lafiya da mutane kuka rubuta yarjejeniya mu da ku yau za mu zauna zaman lafiya ba ta kalan wani ba da addini babu kaza babu kaza ba za ku taɓa mutanen mu ba a yi zaman lafiya idan wannan agreement da yarjejeniyar da kuka yi san ya rasulullah sai ka gano su fi da niyan yaudara ne don ku yi relaxing ku saki jiki su zo su kawai su ta kashi su to duk lokacin da kai notice ka gano ya muhammad ka gano alaman waɗannan mutu alamu su bayyana cewa lallai ba su rike alkawarin nan ba sun saba alkawari kamar ya misali mutanen mu suka zo wuce sai suka far musu suka kashe su a mota wani da muka yi yarjejeniya na zaman lafiya su su mana mutanen mu suka zo wuce suka kashe dabbobi suwa mutanen nan ah, ai mun yarda kiran zaman lafiya to a duk da ka ga alamu daya biyu uku cewa lallai wannan da mutanen ba wai niyan zaman lafiyan suka yaudara ne da yarjejeniyar da rubutun da aka yi da abubuwan da aka yi da ha'in ha'inci ne da yaudara matuƙan ka gano alama ya muhammad ina ta kafin kawai siyanatan idan ka tsorata ta gano alaman yaudara da ha'inci daga waɗansu mutane da suka yarjejeniyar zaman lafiyar, su an bis ilaihim alasawa kai ba ta tura musu takarda a ce yarjejeniyar da muka kulla da kuna zaman lafiya ni na warware nawa sai ku zaman to ala ala tawa'i sai ku zaman to daidai ita saboda sun nuna muku a aikace sun sun saba ko kuma ku nuna muku a a rubuce kuma kun kun janye saboda ne saboda tsoron kar su musulmai su saki jiki da su su rika shigansu suna musu kisan gida ina fata an gane saboda ku kar ku afka musu ku afka musu ku kashe su a ce musulmai ba su girmama alkawari ba ba su girmama alkawari ba in Allah maɗaukaki sarki yana cewa eh, eh, a cikin surat bara'a idan ku kai alkawari da kafirai fa atimu ilaihim ahadahum ila muddatihi ku kike ta musu alkawarin su har lokacin da aka aka yarjejeniya din da saboda kar a ce kun ai alƙawarin zaman lafiya musulmai sun yaudara muna zaune suka afka mana da yaƙi a'a in kuka lura sun saba kuma ku aika musu takarda ku sanar da su kun ba ku wannan yanzu kun fasa saboda ku san yanzu ku koma ne yaƙi saboda su yi shiri ku yi shiri saboda ku yi sun yaudare su kun ha'ince su kun musu kawai bayan su samu a baki magana su ci ai musulmai ma ha'ija ne mayaudara ne dan muka yarda da su a farmana ba a san musulmi da ha'inci da yara ba ku aika musu leta leta ga talar an su dalilai da muka tanda da zai kuma mu warware zaman lafiyar da muka kulla da ku haka yanzu zaman yaƙi ne a tsakaninmu da ku to ka ku tsara musu a cikin ma in kun shirya ku kai musu haji an san ba ku ha'ince su ba ina fata an gane ko wa imma takafanna min qawmi khiyanatan fadrid ilayhim gaggawa tura musu cewa takardun warware alkawari ala qawa'in kun ga sun warware kuma sun nuna yanzu sun sanar da ku ta alama kuma kun sanar da su babali inna allaha lallai shi allah la yuhibbul kafirin Allah baya son maha'ita mayaudara wanda za a yi yarjejeniya da su su zo su saba alkawari su saba yarda yarjejeniya na'am ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ولرباط وللرباط الخيل وللرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون نعم حلت ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون wato Allah ya nuna duk makircin kafin da barnan kafiri ne ne Allah ya ce akwai time da na ajiye musu shi ne idan yaƙi ya zo a gama da su kaga in an kashe su a yaƙi ma'ana Allah ya musu azabar duniya sakamakon ne sakamakon ɓarnansu da zagon ƙasansu da addinin musulunci akwai kuma shi kuma wanda zai yi ta zagon ƙasar ya yi ta nan ya yi ta martirci ya kashe musulmi ya ci zarafin su har ya mutu ba a same shi to yanzu a waɗanda Allah yake Allah ya ce waɗanda na kama su a yaƙi aka kashe su a yaƙi to sun kan ɗanɗi sakamakon su na farko kenan azaban farko kenan ba su azaban gobe kiyama su kuma waɗanda suka yi barnan a duniya har suka mutu ba abin da ya same su ba wanda ya kashe su ba a taɓa su a yaƙi da misali yaƙi ba a su yaƙi ba haka suka suka fita har suka mutu Allah ya kira su kar su zakata su yi FAP kar su zata sun kukuta wala ya sabannan ladina kafaru kada kafuran da suka yi wa musulunci tsana da zagon kafa suka kafurce wa Allah suka yi fito na fito a annabi sabaku wanda har suka mutu suka bar duniyan ba abin da ya taɓa su babu wani policy da aka musu aka cikar su ɗauka su yi tsari innahum la yu'jizun Allah ya su magana ba ba su kuka ba suna nan za mu gamu da su a lahiya a cikin Allah za su zo su tarar da mu ni kuɗan su inji Allah ba za ku tafi haka su bi ta ina fata an gane ko Allah ya ce wa a'iddu lahum ya ku musulmi ku rika musu tanadi su kafiran ku rika musu tanadi sosai mastafa'atum iyawan iyawanku yin kuwatin na kayan fada kayan yaki kayan fada Allah shi ku zauna haka ku zauna haka ku mutu kyakkyawan kanin yin kuwatin na kayan fada wa min fifatul khayli da kuma dawakai ku rika tanadar dawakai sosai na yaki ko ta kwana wanda kayan yakin nan wanda kuma guna in yi abu walla wanda za a fita korafin da makiyan Allah da su kuna musu barazana idan suka san kuna cikin shiri da tanadi da karfi to Allah ya ce za su sha jirin jikin su ba za su rika takalan ku ba za su rika takalan ku ba idan kafiri ya taso yadda an musu wani irin mugun duka an musu irin mugun duka ma malam ɗan ku sa a kan mawata amma an zo yau wayo Allah an kauna mana gidaje an kore mu an hana mu kaza an dawo an yi sulhu gobe wayo Allah sun sun kullum in sun tashi nan za su ji kullum in sun tashi nan za su ji kawai Allah wannan gwamnati ma san zane wallahi tallahi yan sanda ba sun mana komai ba sai ka dan sanda ya kare ka kullum kai dan sanda ni ka ku biya goya ma ta'addanci a kungurumin dadi idan bisa dari ina ma ba waya wai kai Allah ya isa dan sanda Allah ya isa ya iya tasowa ya kashe ka sai ka iya tasowa ka kare kanka ba Allah ya ce wa idu lahu Allah ya ce ku rika ku kana bi ku shine su shi a kayan faɗan na zamani yana mene ne yana canjawa daga takuba kibiyoyi yana canja yana canja Allah ki duk wanda ya shigo yayi wanda ake zamani su kusana da shi in ba ku wuce wani zamani ya kawo dan su dan shiri ku tanadi duk wanda zamani yake zuwa da shi ake faɗa da shi a zamani ko ku tanade shi shi ma in ji Allah ku tanade shi a yi rawan daji a kan fito a ɗanyi yi tawaji kuma an haka su china suke kai da nasa an fata an gada wani irin nukiliya an harba su an aika harba a fasasun sai su harba su cikin ko a ce ko lalle a nuna a cikin awa kilomita kaza ko kuma wannan samfurin abun a mitatin zai iya taɓa kasa kaza da kasa kaza daga nan an harba shi. To, sai kaga ana sulhu. daga ana sulhu na bazan Allah ba Su Allah ce kuma kar ki zauna haka a zo a muku haka yau a ce ku yau a hannun ka kaza yau abin nan sun yana zaune kace su wa ibu da damu wata shirin kayan fata, wani gurgudan samun ku bin ribakin khairu agada da wakai ne sai zo haka ji a jinsa ana magana da gwamnatin mutum. daula ta musulunci daula ta musulunci musulmai su yi organizing kansu su rika samun matsansu mafita rika samun matsansu mafita ka zauna kafin ya wulakanta ka ko ya zo ya ci zarafinka ko ni ɗan ta'addu ya taso maka ya zo ya kama iyalan mutane ya musu fyaɗe a gaban shi a yanka wanda za a yanka a kaci wanda za a yi kai da Allah ya yi mu ne ga mutum ya ce mun ka za ka mutum ya motsa sai daga ina ya samu bai da rai bai da rai shi ya taso ya fi dare yanzu Allah sallallahu alaihi wa sallam wani sahabi ya ce ya lahi. me hukuncin ina zaune kawai sai wani ya zo ya ce in ba ki dukiya na ka karka ba shi kamaya in um, um, ba ka dukiya karka ba ki kamaya sai karka ba shi annabi ya ce to in ya taso mun zai tafa da kudi da ya ce ka taso masa shi ma to iya ya dauko mun ta an zai tashi ne ta kace dauke ka ka fuskace shi to ya rasulullahi a wajen a fata da makami idan ya kashe ni ba idan na kashe shi fa yace annabi ce yana wuta idan ya kashe ni kai kana aljanna sai annabi ya ce man kutila bari in ga muku shahidai man kutila duna malihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi wajen kare dukiyar shi yayi shahada man kutila duna dinihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi wajen kare addini shi yayi shahada man kutila duna irdihi wanda aka kashe wajen kare mutuncin sa da mutuncin iyalansa sai ya shigo mata da lalata da iyalansa da ƴaƴansa a gaban kawai wanda aka kashe shi a wajen kare mutuncin shi da huwa shahid manzo Allah yake duk wanda aka kashe shi a gaban kare wata abin nashi da ya mutuwan shahada in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mu kira kawo ka gudu kawo ka gudu kai sai dai aiki ka kawai da kaya ka gudu an ci da mu an koma da kaza a ta sau goma kana goma goma ka iya tunawa shi azzalimi ne kuma inna Allah la yuhibbu zalimi baya son azzalimi duk wanda Allah bai san shi ba zai ba shi nasara kai ka kake wanda kake zalunta da ka daga hannu kace Allah ka iya mu kai Allah yake tare da kai to Allah ce lallai kar a zauna haka Allah ce ku ku ku abuna ku fuskanci aduwan lahi yan Allah wa aduwa kun da makiyan ku na makaman za ku kora da su idan kuna da tanadi za ku tsoratar da su su sha jikin su. ba ma kafiran na ko kun kafirai ba wa akari na min dunihim la ta'lamunahum akwai wasu makoyayyo a cikin kafiran amma munafikai ne suka fari ga musulunci ba ma musulmi ba ne har su za ku tsorata ba open ended na ku da kuka ja dada da su ba har wasan su ba ku san da su ba kusa da ku duk za su gudu su bar ku ke kai wannan ran da suka juya kan mu suka gane mu ba ta lamun kafi ku zo mu tafi kawai Allah ya ce Allah ya ce Allahu ya wani irin da su uba ya da su a kashin su su ku ne kawai na san da su amma in kana da tanadi hatta su ma za su tsoraci ku Allah to ma sun fi kumi shay'in duk wanda ciyar da wani abu ya kawo dukiyan shi kai karo karo akai ta da ka fi sabilillahi don kare cikin Allah don kare mutuncin musulmi don kare garuruwan musulmi duk wanda ya fito da dukiya aka saya aka kana din yuwaffa ilaikum Allah ce zan ba ku ladan ku in ji Allah a gobe kiyama wa an la tuzlamun Allah ce ba zan taba tawaye muku ladan ku ba ba zan taba zalunta ku ba kuka ba Allah haka ina fata an gane ku abin Allah ma lokacin sarki ya faɗa kenan Allah ku san ya mana muwafaqa na? wace lokacin ya riga ya zane dubu biyu an na mana ne da addu'a kullu ana addu'a ana addu'a yau ne dai abin nan so da shi in yi addu'a fa abin nan Allah ya musu bukatansu Allah ubangiji ya albarka Allah ubangiji ya kowa bukatar shi ta duniya da ta lahira ta alkhairi Allah ya kare kowane musulmi bisa abin da yake tsoronsa a dukkan wani sharri da fice da musiba Allah kare mu da garuruwan mu wuraren ibada mu da kasuwannin mu da jihohin mu da kasar mu inda muke rayuwa da hanyoyin mu Allah ubai ya za mu zaman lafiya da kwanciyar hankali kasancewa na ɗaukar aya na kawai ka yau babu lokaci na tambayoyi to wata ayan kuma ita ɗauko ta in ba ta kai ƙarshen ta in ba ya taɓa abin ya an samu tsawaya Allah ya sa hakan shi yafi alkhairi Allahumma inna al-islam al-muslimin wa zilla shirk al-mushrikin wa tanfa ada'ana wa ada'aka wa ad-dunya ya